نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون mu ne masu jibintar lamarinku a duniya hakika mun kasance muna daidaita ku muna kiyaye ku kuma mu ne masu jibintar lamarinku a lahira jibintar mu gare ku mai ɗorewa ce, kuma a cikin aljanna kuna da duk abin da zukatanku suke sha'awa, kuna da duk abin da za ku nema daga abin da kuke so.